العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد وأنا مجلسي من البركة عبد الرحمن ابن عوف دا ديكي أو أن أنغوامي البركة أوبر ومبي muna yi wa dukkanin mahalatta wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna yi wa babban malaminmu maraba da zuwa wannan majalisi mai albarka a karo na biyu mun taru a wannan guri za mu saurari babban malaminmu a doktor muhammadu thani umar musa rijallemu akarmakallahu fatafaddal mashkuran ma'ajuran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 a wannan gari na kano a lokacin yana gareji muna karatu babu sufika so wannan shine farkon wato masallaci da muka fara baje da awa ta sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama a garin kano eh. muna yi wa juna barka da wannan haduwa tamu a wannan yammaci na ranar laraba sha biyar ga watan rajab hijiran manzo sallallahu alaihi wa talatin da 1435 wanda kuma ya zo daidai da sha hudu ga watan biyar miladiya ta 2014 a wannan haduwa da muke fatan allah ta'ala ya sanya albarkatunsa a cikinta ya amfane mu da abin da za mu faɗa ya datar da mu ga faɗar abin da ya dace wannan haɗuwa kamar yadda dan uwa mala alkasim ya faɗa za mu yi magana ne akan ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya yarda da shi shine muawiya ibnu abi sufyan Allah ya ƙara yarda gare shi da mahaifinsa abu sufyan baki ɗaya watakila yan uwa sun zaɓi wannan sahabi ya zama shine matashiyar wannan haɗuwa tamu saboda wasu dalilai Ah, daga ciki kamar yadda muka sani duk wasu magabata na kwarai tun daga kan annabawa da manzanni zuwa ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da limaman shirya duka tarihin su cike yake da abubuwan da za mu karanta na wa'azi da darussa wannan yana daga cikin dalilan da za su sa kowane lokaci mu yi kwaɗayin mu tarihin wani daga cikin magabata na kwarai musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama almajiransa na farko sannan abu na biyu zamantowar wannan sahabi a kamar yadda ibn taimiyya yake cewa khairu mulukil musulmi shine mafi alkhairin sarakunan musulmi bayan khulafa'ur rashidin to daga lokacin da shugabanci ya koma sarauta ba a taɓa samun wani basarake ba wanda yake mafi alkhairi mafi falala da ɗaukaka kamar mu'awiya ibn abi sufyan saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta mulkinsa da cewa mulkun wa rahma to mulki ne da kuma rahama da tausayi abu na uku kasancewar wannan bawan Allah yana ɗaya daga cikin wanda ya zama jarraba ga wasu mutane Allah ta'ala ya jarrabi wasu mutane da wannan bawan Allah ya kasance wata alama ce da take nuna istiƙamar mutum wato daidaitansa akan tafarki na sunna tafarki sannan kuma yakan zama alama ce da take nuna karkacewar mutum da zamewarsa yayin da mutum ya yarda ya amince da cewa muawiya ibn abi sufyan ɗaya ne daga cikin zababbin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama da Allah ta'ala ya yarda da su da Allah ta'ala ya wanke su ya ce da mu adalai ne ya yarda da wannan to babu shakka wannan alama ce da take nuna cewa wannan mutum yana kan tafarki na kwarai yayin da kuma mutum ya zaɓi ya soki wannan bawan Allah ko ya tuhume shi ko ma ya kafirta shi to alama ce da take nuna cewa wannan mutum ya karkaci ko shaidan ya karkatar da shi daga kan hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama da magabata na kwarai to waɗannan daga cikin dalilan da za su sa watakila a waɗanda suke tsaye a kan wannan majalisi suka zaɓi wannan sahabi ya zama shine matashiya ko mashiga ta bayanin mu a wannan dare muna fatan Allah ta'ala ya bamu dacewa muawiya ibnu abi sufyan ya fito daga kabilar banu umayya banu umayya suna ɗaya daga cikin kabilu da suka karbawa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama tun a karan farko kuma kabila ce daga cikin ƙabilun quraishawa kun san quraishawa kabilu ne daban-daban suka haɗu suka zama wato wannan kabila ta quraishu wato a gidan a kabilar ƙuraishu akwai gida-gida to daga cikin gidajen da wannan kabila ta kunsa bayan gidan banu hashim bayan banu adi banu taib to akwai gidan banu umayya kuma babban gida ne domin su suke rike da sarauta a cikin kabilar larabawa a cikin kabilar ƙurashawa a garin makka kamar yadda kuka sani a karatun sira da tarihi wannan kabila ta banu umayya tana daga cikin kabilun da suka ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kabilun ƙurashawa tun da wurwuri kuma suka ba da gudunmawa wajen ɗaukaka wannan addini daga cikin waɗanda suka musulunta cikin mazajen wannan ƙabila na farko-farko akwai Uthman ibn Affan Uthman ibn Affan ibn Abil As ibn Umayya al-Umawi shine mutum na uku a jerin falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan abubakar umar sai shi to wannan yana ya fito shi ma daga gidan banu umayya ne ya musulunta a hannun sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu banda shi akwai khalid ibn sa'id ibn al-as ibn umayya banda shi akwai abu huzaifa ibn utba ibn rabi'a ibn abdushams shams waɗannan kaɗan daga cikin waɗanda suke mazaje ne da suka musulunta a farko-farko lokacin ana kirga musulmi akan 'yan yatsun hannu wato za ka ce ɗaya biyu uku baka kai goma ba ka ji sun ƙare to waɗannan suna daga cikin na farko-farko kuma sun yi tarayya da sauran musulmi wajen hijira ta farko da aka yi zuwa habasha kamar usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin waɗanda suka yi hijirar farko ya yi hijira zuwa habasha tare da matarsa yar gidan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama mai suna ruqayya ruqayya bintu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama banda shi akwai abu huzaifa ibnu utba ibnu rabi'a shi ma shi da matarsa sahla bintu suhail ibnu amr shi ma su ma suna daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa habasha waɗanda kuma suka yi hijira ta biyu waɗannan suna da yawa ba zai yiwu ka tsaya maka lissafa su ba akwai wani marubuci dr hamdi shahin wanda ya wani littafi sunan shi a daulatul umawiya al-muftara alaiha daular banu umayya wacce ake yi wa kage da kazafi da ya rufe to a ciki ya kawo wato lis mai tsawo na wato sahabbai daga cikin wannan gida na banu umayya waɗanda suka yi hijira ta biyu zuwa habasha akwai mata ma daga cikin wannan gida ba wai mazansu ba kawai hatta matansu akwai waɗanda suka taimaka wajen ɗaukaka addinin musulunci tun yana da zafinsa sosai tun ana rayuwar farko ta makka kuma suka yi hijira tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga cikinsu akwai ramla ramla bintu shaiba ibnu rabi'a matar sayyidina usman ibnu affan radiyallahu ta'ala anhu duk da cewa an kashe babanta an kashe dan uwanta a yakin badar amma wannan bai sa ta ƙi musulunci ba ko ta ƙyamaci musulunci ya zama da ita aka yi hijira zuwa ainihin zuwa madina akwai ummu kulthum bintu uqba ibnu abi mu'ayyid wanda mahaifinta uqba ibnu abi mu'ayyid yana daga cikin manya-manyan jimajiman kafirai waɗanda suka rika musgunawa annabi sallallahu alaihi wa sallama amma yarsa ummu kulthum tana daga cikin waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ta yi hijira zuwa madina lokacin da aka samu sararawar yaƙi tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shawa wato sulhul hudaybiya banda su akwai ummul na habiba bintu abi sufyan wani kun san yar sarki abu sufyan kuma lokacin mahaifinta lokacin gidansu ma babu wanda musulunta amma ita ta musulunta tun da wurwuri kuma ta yi hijira tare da mijinta zuwa habasha daga baya ta zama ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wa sallama ashe kaga wannan gida na banu umayya gida ne wanda yana da tarihi wajen taimakon addinin musulunci tun a farko to a muawiya ibnu abi sufyan ya fito daga wannan gida muawiya ibnu abi sufyan sunansa kamar yadda kowa ya sani muawiya sunan mahaifinsa abu sufyan abu sufyan ibnu sakhr uh, ibnu harb ibnu umayya ibnu abdi shams ibnu abdi ibnu qusay ibnu manaf Eh, al-qurashi al-umawi nasabarsa tana haɗewa tare da nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen kakansa Abdul Manaf saboda haka shi ma yana da dangantaka da Annabi sallallahu alaihi wa sallama cikin kakanninsa an haifi Muawiya gabanin aiko da Annabi sallallahu alaihi wa sallama da shekara biyar duk da cewa akwai wasu daga cikin marubuta tarihinsa waɗanda suka ce an haife shi gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara bakwai wasu suka ce sha uku amma dai abin da ya fi shahara ya fi zama ingantacce a gurin marubuta tarihi shine an haife shi gabanin a aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara biyar mahaifinsa abu sufyan shine sarkin makka kuma ya musulunta kafin fatu makka da ɗan lokaci kankani saboda yana daga cikin waɗanda suka musulunta gabanin fathu makka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi girmansa da matsayinsa lokacin da aka yi fathu makka annabi ya karrama shi ya ce man da khala baita abi sufyan fa huwa amin duk wanda ya shiga gidan abu sufyan to ya tsira kaga wannan karamci ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa kuma yana daga cikin waɗanda suka halarci yakin hunain tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma hisaru ta'if lokacin da aka je aka yi wa garin ta'ifa ƙawanya musulmi suka yi masa ƙawanya a wannan guri ne ma abu sufiyan ya rasa ɗaya daga cikin idanunsa guda biyu wajen kare musulunci da yaɗa shi sannan kuma da aka fita yakin yarmouk a lokacin daular na abubakar yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi musharaka suka yi tarayya a cikin wannan yaƙi a nan ya rasa ɗaya idan kuma wato kaga duk idanunsa guda biyu ya ba da su wajen ɗaukar kalmar allah wannan shine mahaifin mu'awiya ah, ibnu abi sufyan ya rasu hijiran manzala sallallahu alaihi wasallam tana 31 malaman tarihi sun sassaba wajen tantance shekarar da ya rasu wasu su ce 31 wasu ce da biyu wasu ce da uku wasu ce da hudu mahaifiyarsa ita ce hindu bin utba ibn rabi'a wacce ita ta musulunta yau mafati makka mijinta ya riga ta musulunta ita ranar da annabi sallallahu alaihi ya shiga garin makka yana mai buɗe wannan gari da shigar da musulunci cikinsa a wannan lokaci ita ta musulunta tare da sauran waɗanda suka shiga musulunci a wannan lokaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya duk su je ya yafe musu duk abin da suka yi a baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idhabu wa antum tulqa la tasriba alaikum alyawm ku je yau babu sauran zargi gaba daya kun samu kanku kuma an yanta ku kaga wani yazo dauko wani tsohon tarihi ya ce ai hindu ko abu sufyan sun yi kaza sun yi kaza kamar bai yarda da cewa annabi ya yafe musu bane annabi kuma ya ce aje ya yafe to kuma akwai wanda zai zo yana tuhuma ha a saurare shi muawiya ibnu abi sufyan shi yana daga cikin waɗanda suka musulunta da wurwuri ya musulunta da shi da dan uwansa yazid akwai yazid ibnu abi sufyan wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka taimaka addinin musulunci kwarai da gaske kuma ya yi yaƙe-yaƙe wajen yada addinin musulunci a ƙasashe daban-daban ah, wasu suna cewa shi muawiya ya musulunta kamar yadda musu abu zubairi wani marubuci wanda ya rubuta nasabu quraish yake cewa muawiya yana cewa aslamtu amal qadiyya wato shekarar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya sake yin wato ya ya biya umararsa a shekarar ya musulunta wato kaga ya musulunta a shekara ta bakwai kenan muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana da falala alqur'ani ya nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule wanda muawiya yana ciki tun da sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam baka isa ka cire shi ba tun da Allah ya sa shi akwai ayoyi da suka nuna falalar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule gaba daya ba za mu kawo ayoyin da suka yi maganar muhajiruna da al'ansar ba domin wasu suna cewa to ai bai shiga ba abin mamaki waɗanda suke rigima akan cewa ai muawiya bai shiga cikin al-muhajiruna ba da al'ansar. Ah, saboda haka in ka kawo ayoyin da suka yi magana akan falalan muhajirun da ansar sai su ce to ai ba muawiya a ciki ba abu sufyan a ciki tare da cewa waɗanda suke manya-manyan muhajirun da al'ansar ansar din ma suna jayayya akan su inda a ce sun sallama cewa wanda yake muhajir da al'ansar shi mai falalan ne mai darajan ne sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar da sun sallama cewa su abubakar da umar da usman da sauran manya-manyan sahabban na almubashari na biljanna abdurrahman ibn auf zaid ibn eh, sa'id ibn abi sa'id ibn zaid da sauran sahabbai irin su eh, eh, zubair ibn al-awwam irin su talha ibn ubaidillah irin su abu ubaida ibn jarrah da sun sallama mana cewa waɗannan su karan kansu sun shiga cikin wannan aya kuma su waɗanda Allah ta'ala ya tsarkake ne to da kaga abin ya zo da sauki sai mu zo yanzu gwagwarmai da muke yi game da mu'awiya muke to amma matsalar ba su ma sallama ma waɗancan ba sun ma fi jin haushin waɗancan sama da kuwa to kaga a zo ana maganar ka ce mu'awiya bai shiga ba ai saboda shi baya cikin na baya cikin al'ansar ko abu sufyan ba zai shiga ba saboda shi ma baya cikin almuhajirun wal ansar wannan maganar ba ta da kan gado za mu kawo ayoyi ne waɗanda suka yi magana akan falalar sahabbai dunkule ba tare da sun ware tsakanin muhajirun wal ansar ba daga ciki akwai faɗar Allah ta'ala da yake cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah Allah ce kun kasance mafiya khairin al'umma wacce aka fitar wa mutane tana umarni ko kuna umarni da kyakkyawan abu kuna hana mummuna kuma kuna imani da Allah farkon waɗanda za su shiga ƙarƙashin inuwar wannan aya su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda me na farko saboda su ne a gabansu aka saukar da ayar aka saukar da alkur'anin kaga maganar farko waɗanda maganar ta shafa su ne wanda annabi ya kalla ya ce kuntum khaira ummatin kaga wani zo ce ba sa ciki to kaga wannan kawai rigima yake nema su ne farkon waɗanda aka fara fuskantar ma wannan magana kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas abu na biyu ayat tana magana an khairul umam al'ummomin da suka fi kowane alkhairi mun kuma san ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa khairun nasi karni mafi alkhairun mutane su ne mutanen da na su ne alkarni na kaga ashe sahabbai su ne kuntum khaira ummatin kafin kowa ya shiga cikin wannan aya saboda fadar annabi sallallahu alaihi wasallam da yace khairun nasi karni sannan idan ka ce ana nufin al'ummar annabi sallallahu alaihi sallam gaba daya to dole ma sahabbai su shiga domin su ma wani bangare ne na al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma su suka fi cancanta su shiga saboda waɗannan sifofin da aka ambata ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah su suka fi kowa sifantuwa da waɗannan sifofi kaga su suka fi kowa dacewa a saka su karkashin wannan aya kafin wani ma ya zo ya shiga cikinta saboda haka wannan ba karamin yabo bane Allah ta'ala yi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wanda duk wani sahabi da ya zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama yana mai imani da shi har ya koma ga Allah ya shiga karkashin wannan ayar sannan fadar Allah ta'ala da yake cewa fallazina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun Allah ce waɗanda suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallama wa azzaruhu suka karfafe shi wa nasaruhu suka taimake shi wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a suka bi hasken da aka saukar masa shine alkur'ani Allah ce ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo ba wasu ba sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama sun yi imani da annabi ko ba su yi ba sun yi imani da shi sun taimakawa da awarsa ko ba su taimaka ba sun taimakawa da awarsa da rayukansu da dukiyarsu da duk abin da suka mallaka sun taimake shi akan abokan gabansa sun kuma yada da awarsa kaga waɗannan sihofi da Allah ta'ala ya faɗa ya ce to masu waɗannan sifofi su ne masu samun babban rabo kaga sahabbai dole su shiga ciki sannan Allah ta'ala yana cewa lakinin rasul wallazina ma'ahu amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dhalika al-fawz al-azim ubangiji yake cewa lakinin rasul wallazina amanu ma'ahu sai dai annabi ko manzo shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da waɗanda suka yi imani tare da shi jahadu bi amwalihim wa anfusihim sun yi gwagwarmayar yada addinin Allah da dukiyoyinsu sun yi da rayukansu Allah ce wa ula'ika lahumul khairat to waɗannan suna da alkhairatai da yawa wa ula'ika humul muflihun waɗannan su ne masu samun babban rabo a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha zalika al-fawz al-azim Allah ta'ala ya tanadan musu aljannatayya waɗanda ƙoramu suke gudana ta ƙarƙashinsu Allah ce waɗannan shi ne babban rabo babu shakka wannan yabo ne Allah ta'ala yake wa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi imani da shi suka taimaka masa suka taimaka addininsa ta hanyar ba da dukiyarsu da rayukansu kuma Allah ta'ala ya ce suna da alkhairatai kuma suna da kyakkyawan ƙarshe suna da sakamako na har abada sakamako wanda yake na aljanna na har abada wanda yabo ne ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule wanda sayyidina muawiya yana ciki akwai ayar cikin suratul fathi muhammadur rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه wanda ita ma wannan ayar tana faɗar annabi sallallahu alaihi wasallama tare da waɗanda suke tare da shi wallazina ma'ahu wanda suke tare da shi kaga sahabbansa gaba daya sun shiga karkashin na ma'ahu Allah ta'ala ya yabe su ya ainihin tsarkake zukatansu ya tsarkake ayyukansu to wani a dunkule duk ayoyi ne wanda suka yabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a dunkule wanda sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin su sannan idan muka dawo zuwa ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam za mu ga akwai hadisai waɗanda suke nuna falalar sayyidina muawiya akwai hadisi a cikin sunan uh, jami'ut tirmidhi hadisin abdurrahman ibn abi umaira radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ji shi daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma ja'alhu annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Muawiya addu'a ya ce wa Muawiya Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiya wahdi bihi Allahumma ja'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ya Allah ka sanya shi mai shiryarwa kuma abin shiryarwa kuma ka shiryar ta hanyarsa kaga wannan babu shakka addu'a ce da ta fito daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wanda addu'arsa ba ta faduwa ƙasa banza annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi masa addu'a da shiriya ya yi masa addu'a ya zama mai shiryarwa ya yi masa addu'a Allah ta'ala ya shiryar ta hanyarsa haka nan akwai wani hadisi a cikin musnad imam ahmad da al-mu'jamul kabir na tabarani da musnad na bazzar da wasu littattafai na hadisi da dama hadisin al'irbaz ibn sariya sulami radiyallahu anhu ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa Allahumma allim mu'allim mu'awiyat alkitaba wal hisaba wa qihil azaba ya Allah ka koyar da mu'awiya rubutu ka koyar da shi lissafi sannan ka tsare shi daga azaba kaga wannan babu shakka addu'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake masa ubangiji ta'ala ya ilmantar da shi kuma ainihin ya tsare shi daga azaba ta wuta ko ka ce alkitab ana nufin ainihin littafin Allah kaga addu'a ce Allah ta'ala ya ba shi ilimin alkur'ani wani hadisi ne isnadin su Hassan ne fi shawahid kuma Sheikh Nasiruddin Albani ya kawo shi a cikin silsilatul hadisu sahiha banda wannan akwai hadisin Muslim wanda wasu suke kokarin su kawo shi da niyyar suka sukar muawiya to amma malamai suna cewa wannan shi ma karan kansa yana daga cikin abin da zai zama yabo ga muawiya hadisin muslim me yake cewa hadisin abdullahi dan abbas ne radiyallahu ta'ala anhu abdullahi dan abbas yake cewa kuntu al'abu ma'as sibyan wata rana ina wasa tare da yara kun san abdullahi dan abbas yana daga cikin kananan sahabbai wato sigaru sahaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ya bar duniya bai fi shekara sha biyar ba to yace wata rana ina cikin yara muna wasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai muka hango shi sai yazo yace fatawaraitu khalfal bab abdullahi dan abbas yace sai na boye a bayan kofa to ka annabi ya ganshi kamar yadda aka sani yara in suna wani wasan sun ga babba sai su kokarin buya saboda haka sai ya boye sai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ce faja'a fa hata'ani hata'atan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yadda ke ni ta baya yace idhhab wad'u li muawiya sai ce je ka kira mu muawiya abdullahi da su ce faji'tu sai na zo fa qultu sai na ce huwa ya sai ya dawo ya ce ya rasulullah abinci yake ci sai annabi sallallahu ya sake cewa abdullahi dan abbas idhhab fad'u li muawiya ne ka kira mu muawiya abdullahi dan abbas ya ce sai na dawo na ce abinci yake ci sai annabi sallallahu alaihi wa sallam a karo na uku sai ya ce la ashba allahu batnahu kada allah ya kosar da cikinsa to sai wasu suka ce to ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam baya son muawiya na farko dai ko kulli doron hadisin ba za ku ji wani laifi da muawiya ba an ce aje a kirawo shi ba a ce a hadisin an je an ce ya ce ba zan zo ba yara zai iya cewa je ka kirawo shi da ya leƙa ga yana ci abinci ya rasu abinci ke ci da ya zo sai ci ya rasu abinci ke ci to sai annabi ce la ashba Allahu batnahu kada cikin nashi ya koshi to sai suka ce to kaga ya nuna annabi annabi sallallahu alaihi wasallam baya san shi shi yasa ya masa mummuna addu'a a imamu muslim wanda shi ya ruwaito hadisin da yake malami ne na kwarai mai kyakkyawar aƙida mai kyakkyawar wato niyya da zuciya ba wanda yake kullace da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya kawo wannan hadisi a cikin hadisan da ya kawo na addu'ar da annabi sallallahu alaihi wa alihi ya yi ya ce ya Allah duk wanda na yi masa na ɓace shi ko na yi masa mummunan addu'a alhalin bai cancanci haka ba Allah ka rikidar da wannan addu'ar ta koma tsarki gare shi da lada gare shi da rahama gare shi na duk wanda na yi wa addu'a kuma wato mummunar addu'ar da bai cancance ta ba ya Allah ka juyar da ita ta zama rahama gare shi ka juyar da ita ta zama tsarki gare shi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wani sahabinsa taribat yaminuka kamar yadda ya ce mu'azib ibn jabal sakilatka ummuka ya ce umma harfi umma haifiya ka tayi wabinka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam matarsa aqra halka, lokacin da aka ce da shi lokacin da ya mu tafi an gama haji ya mu tafi sai aka ce ai safiya safiya ta yi jini sai yace aqra aqra shine wacce ba ta haihuwa kamar kada Allah ya ba ta haihuwa irin wannan abin din da ko yace la kabirat sinuki yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata yarinya ce kada wato shekarunki wato kada ki girma ki ta zama a haka kake kare girma annabi yana faɗar waɗannan wasu lokuta kamar yadda al'adar larabawa ta gudana sukan faɗi waɗannan kalmomi ba wai suna nufin ainihin abin da kalmomin suka kunsa ba ba addu'a suke nufi mummuna ba sai dai al'adar su a bakin su al'adar ta gudana kamar ba wuce ce Allah wadda ranka ba wai yana so ya masa mummuna addu'a bane kawai da yana so ya nuna ba haka ya so ba ɗaya daga cikin hadisan da abin da ya kawo imam muslim ya kawo kafin ya ka hadisin mu'awiya sai ka hadisin anas wanda yake cewa kanat inda ummi sulaim yatima ummu sulaim mahaifiyarsa kenan yace tana renon wata marainiya wato wata mareniya a gurinta tana kula da ita fara'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatima sai annabi ya ga wannan mareniyar wato ta fita sai suka haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya sai annabi ya ce anti hiya laqad kabirti la kabura sunnuki yace ke ce hmm, kin girma to kada ki ƙara wani girma yana faɗar haka faraja atil yatima ila ummu sulaim tabki sai wannan marainiya ta dawo ta sami ummu sulaim tana kuka ummu sulaim ta ce malaki ya bunayya me ya same ki ne yar yata sai yarinya ce ta yi da'a alayya nabiyullah annabin Allah ya mummuna addu'a Allah ya kabara sinni kada in kare girma ta ce fal'ana la ya kabaru sinni abadan to tun da ku annabi ya mun addu'a kada in kare girma kaga ba zan ƙara girma ba kenan har abada zan yi ta zama haka yadda kurkusa ta sai ummu sulaim da ta ji wannan magana yarinya mareniya kuma a ce manzo Allah ya yi mata addu'a ta yi ta zama a haka yar ƙurƙura da ita ta girma sai hankalin ummu sulaim ya tashi sai ta fita ta ce ta fita da sauri talusu khimaraha wato zanen ta abin nan lullubin ma tana jan shi a ƙasa saboda sauri hatta laqiyat rasulullah ta hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala laha rasulullah malaki ya umma sulaim nabi ce ya umma sulaim ya haka kuma ya ganta a gaggauce a gigice fa qalat ya nabi Allah ad'auta ala yatimati haka yi wa yarinya ta mummunan addu'a marainiyata qala wa ma zaki ya umma sulaim ce menene kuma ya faru shi annabi ma bai kawo wani abu a ransa ce menene kuma ya faru ummu sulaim ta ce za a mata annaka da auta Allah ya kabara sinuwa ta ce ta gaya min cewa kayi addu'a cewa kar ta ƙara girma wala ya kabaru karnu haka jikinta ya ƙara girma sai manzo Allah ya dariya ce ya umma sulaim ce ya umma sulaim amma ta'lamina anna sharti ala rabbi aw anni ishtarattu ala rabbi فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة يا أم سليم سيدة يا يا أم سليم بكي سني با شرط إن مكيد الله وبنجينا ko na sharɗanta wa ubangiji na na ce da shi ya Allah ni mutum ne ina yarda kamar yadda mutane suke yarda na kan yi fushi kamar yadda suke fushi na ce ma ahadin da auto alaihi min ummati bi dukkan wani daga cikin al'ummata da dai masa wata mummunar addu'a wanda kuma shi bai cancanci wannan addu'a ba an ya ja'ala halahu tahuran ya sanya masa wannan addu'a ta zama masa tsarki ta zama masa tsarkaka wa qurbatan biha ya zama masa abin da zai ƙara kusantar da shi zuwa gare shi rana gobe kiyama ba ki san da wannan ba saboda haka ita wannan mareniya ma ai cabawa ta yi tun da har ta cancanta ba na ce da ita wannan to wannan kuma Allah ta'ala sharaɗin da muka yi da shi zai cika ko Allah ba zai cika sharaɗinsa tsakaninsa da manzansa ba zai cika to imam muslim ya kawo wannan hadisi wato bayan wannan hadisi mubasharatan sai ka hadisin muawiya da aka ce a kira muawiya a kira muawiya duk ce ya abin nan abinci yake ci ce yake ci la ashba batn la ashba Allahu batnak wasu malamai suka ce to kaga da Allah ya karbi addu'ar sai ya sashi cikin wani mugun talauci zama na abin da zai ci ma ya gagare shi sai kuma gashi ya zama babban mai sarauta wanda dukiyar da za a raba ma a hannunsa take kaga babu maganar yunwa duk cin ka dai idan dai har akwai abin ai ba a cewa kana zaune a yunwa to kaga wannan alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ba mummuna addu'a ya masa ba da mummuna addu'a ya masa da talauci dai zai kashe shi shi yasa imamu nawawi yake cewa muslim al-imam muslim ya fahimci a ƙarƙashin wannan hadisi ya fahimci mu auya bai cancanci wannan addu'a ba saboda haka sai ya shigo da shi a cikin wannan babin da ya kulla na cewa addu'ar da annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi ma wasu kuma ba su cancanci irin wannan addu'a ba to a gurin Allah rahama ce da tsarki da ɗaukaka wannan kaga wata daraja ce ita kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da wannan daraja wanda zai yi addu'a Allah ya rikidar da addu'ar saboda darajarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin falalar muawiya hadisin da imamul bukhari da muslim suka fitar daga anas dan malik shi kuma daga khalasa ummi haram bintu milhan yar uwan mahaifiyarsa take cewa naman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yawman qariban minni wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidana ya kwanta yana bacci sun mastai qada yabtasimu sai ya farka daga bacci yana murmushi fa qultu ma adhakaka sai ita ummu haram ta ce ya rasulallah me yasa ka dariya sai manzo Allah ce unasun min ummati uridu alayya yarkabuna hadha al-bahr al-akhdar kal muluki ala al-asirra ce wasu mutane na ne daga cikin al'ummata aka nuna mun su kamar da ake nuna hoton bidiyo haka aka nuna mun su a cikin bacci ga sunan suna hawa kan wato jiragen ruwa a cikin teku kal muluki alal asirra kamar sarakuna a kan karagan mulkinsu sai annabi ya ji daɗi da wannan mafarkin irin yadda ya gansu cikin walwala da nishaɗi sai ya tashi yana dariya sai ummu haram da ta fahimci cewa abin gara ɓasa ce sai ta ce ya rasulallah laha an ya ni minhum annabi ka roki Allah ya sa ni daga cikin su haka sahabbai suke da sun ji annabi ya faɗi wata garaba sa sai wani ya wuf ya ce annabi ni ma ka roƙi Allah ina ciki kamar yadda Ukasha ibn Mihsan yayi lokacin da annabi ya ce mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ba bincike kawai da sun zo a ce kuce kuce kuce ko ake jira tun ɗazu Ukasha ya ce ya rasulallah ka roƙi Allah ya sa da cikinsu annabi ce kana cikinsu sai can ma wani ya farat ya tashi ya ce ya rasu da nema annabi ce an riga ka saboda haka ummu haram sai ta ce ya rasu Allah a roƙi Allah nema in zama cikinsu sai annabi ya ce anti minhum kina ciki sai ya sake komawa yana bacci karo na biyu sai kuma tashi yana murmushi ta ce a'a me yasa ka kuma murmushi sai ya ce ai wasu mutane da aka nuna cikin al'umma ta suna haye kan jiragen ruwa a cikin teku kamar sarakuna a kan karagan mulkinsu su sai ta sake cewa rasulullah a roƙi Allah su ma in shiga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an timin al na kina dai cikin na farko sai ya kasance ta fita tare da mijinta ubadat ibn samit lokacin da ya fita a cikin mayaka farkon lokacin da musulmi suka fara shiga cikin teku za su kai wato za su fita jihadi a cikin ta cikin ruwa tare da mu'awiya yayin da suka gama abinda suke suka juyo za su dawo sai suka sauka a sham da aka zo za a tashi sai aka kawo mata dabbata za ta hau wata alfadara da za ta hau ita ummu haram to sai ga zamana dabban nan ta ta taka mata wuya sai wuyan ya kare sai ta rasu sauraka da aka tashi tafiya ta biyu ba ita shi yasa annabi da ta ce a sake addu'a ta shiga na biyu annabi ce kina dai cikin na farko saboda Allah ba zai kai ta wancan lokaci ba to ibnu hajar yake cewa murmushin annabi da dariyarsa da yake yi alama ce da take nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji daɗi da irin halin da ya ga waɗannan mutane a ciki kuma waɗannan mutane a cikinsu akwai mu'awiya ashe wannan ba falala ba ce banda wannan akwai hadisin imam bukhari hadisin umair ibn al-aswad al-ansi da yake cewa ya zo gon ubadat ibn samit a lokacin ubadat ibn samit yana hims yana zaune a cikin wani fili a zaune a hims hims cikin kasar cikin kasar syria ne da za tura suke cewa homs yana wani gidansa wa ma'ahu ummu haram yana tare da ummu haram sai umar ya ce fa na ummu haram sai ummu haram ta ba mu hadisi ta ce ta ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awwalu jaishin min ummati yaghzul bahra qad aujagu farkon rundunar da za su fita su je yaƙi amma ta teku waɗannan sun cancanci aljanna sai umar haram ce ya rasulallah ana fihim ina cikinsu annabi ce an fihim kina cikinsu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa awwalu jaishin min ummati yaghzuna madinata qaisar maghfurun lahu sannan farkon mutanen da za su farkon da za su je su yaƙi birnin qaisara qaisara shine babban sarkin rumawa birnin kaisara shine kustantiniya farkon rundunar za ta kai yaƙi wannan garin ce magfurun lahum an gafarta musu ta ce ana fihim ya rasulallah ina cikinsu ya ma'aikin allah annabi ya ce da ita la baki ciki na farko su ne wanda suka fita a zamanin sayyidina usman amma tare da muawiya don muawiya shi ne ya kanikancin ma fitar gaba daya jiragen ma shi ya fara tare da su tun zamanin na umar amma na umar ya hana shi ya ce kaga laraba ba su saba shiga ruwa ba laraba ba su saba shiga ruwa ba saboda aka kakkaje ka ce za ka shiga ruwa da su a ce za a kai wa rumawa samami a je a shefa su cikin haɗari to amma duk da haka ya ci gaba da tanadin jiragen ruwan sai lokacin sayyidina usman ya samu ya fita to wani ita ce fita ta farko da muawiya aka yi da ita ummu haram da mijinta ubada ibn sabit wanda ita ta yi shahada kafin a zo gida to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan wannan da za ta fita Allah ya gafarta musu to kaga wani ya zo kuma ya ce zai ciciki muawiya ko ya ce zai soke shi me mutum yake nema a rayuwarsa ba ya samu gafarar Allah ba to tun a duniya annabi ya ce magfurun lahu an gafarta mu waɗannan bayan Allah annabi ya ce kad aujabu sun cancanci aljanna sun yi aikin da suka cancanci aljanna mawuyi yana daga cikin marubuta wahayi ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yana daga cikin waɗanda suka rika rubuta wa annabi sallallahu alaihi wa rasail wato duk wasiƙunsa da yake aikawa wasu shugabannin ƙabilu to kaga duk sanda za a amince maka kana rubuta wahayi wannan alama ce ta cewa wato mutum ya samu karbuwa kusancinsa da manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan ya sa wato ya tasirantu da wasu ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallama musamman abin da ya shafi haƙuri da juriya da karamci haƙuri da karamci to waɗannan duk suna daga cikin hadisan da suka inganta na falalar mu'awiya sannan kuma an samu ya samu yabo ya samu yabo daga sahabbai ya samu yabo daga tabi'ai ya samu yabo daga limaman shirya duk sun yabe shi to bayan Allah ya yabi mutum manzo Allah ya yabi mutum mutanen kwarai sun yabi mutum sahabbai da tabi'ai da to dan wani yanzu ya zo yana zagin su har wani abu yake yi eh kana tihin sakhratan yawman li yuhinaha falam yajirha fa auha qarnahu alwa'ilu kamar dan akuya ne ya zo ya samu katon dutse falalan dutse ce zai karo da shi wa zai cutu shi zai cutu abdullahi dan abbas yana cewa mara ra'aitu rajulan kana akhlaqa bil mulki min muawiya ban ga mutum da ɗabi'unsa suka dace da ɗabi'un wanda ya kamata ya zama masaraki ba kamar muawiya haka na a cikin sayyid bukhari an zo aka cewa ibnu ibnu abbas hal laka fi amiril mu'minin muawiya fa ba ma autara illa bi wahida wani ne ya ga muawiya yayi wutiri a daya sai ya rugo gurin abdullahi dan abbas ya ce maza maza a je a samu a mai nasiha wutiri raka'a ɗaya yayi sai abdullahi dan abbas ya ce innahu faqihun mu'awiya malami ne saboda haka ba da jahilci zai yi ba eh. annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce fa idza khashiya ahadukum falyutir bi wa falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad ibnu abbas ya tuna ko an ambaci muawiya a gabansa yake cewa lillahi darro ibn hindin ma akrama hasbahu wa akrama maqdiratahu wallahi ma shatamana ala barin qattu wala bil ardi dannan minhu bi ahsabina wa hasabe abdullahi dan abbas kamar yadda kuka sani shi ma alul baiti ne dan baffan annabi ne sallallahu alaihi wasallama matsayinsu ɗaya da sayyidina ali sai na ali dan baffan annabi ne shi ma dan baffan annabi ne wancan dan abu talib wannan dan abbas ali ibn abi talib wannan kuma abdullahi ibn abbas dukkaninsu 'ya'yan baffanni suke ga annabi sallallahu alaihi wasallama to shi ne abdullahi dan abbas yake ban muawiya ahlul baiti yake ban muawiya ce lillahi darru ibn hind ce allah ya dada ya kyautata wa dan hindu yana nufin muawiya ma akrama hasbahu wa ya kai shi karamci a dangantakarsa wa akrama maqdiratahu wa ya kai shi karamci a ikon da yake da shi wallahi ma shatamana ala minbarin qattu bai taba hawa minbari ya zage mu ba mu ahlul baiti yace muawiya wallahi bai taba hawa minbari ya zage mu ba wala bil ardi danna minhu bi ahsabina wa hasabi ce a duk duniya a yanzu ban san wani wanda yake kokarin kare mana mutunci da mutunci sama kamar sa to wani alul baiti ne ya ba da wannan shaida kaga wani wani kulubutu kuma zai zo zai na sake wannan alul baiti ne alul baiti a lokacin da mu'awiya ya gabatar da ta'aziyarsa ga abdullahi dan abbas game da rasuwar hassan ibn ali ibn abi talib yake ce masa la yukhzika Allahu wa la yasu'uka fil Allah ba zai tozarta ka ba kada Allah ya tozarta ka ko ya sa ka ka ciga damuwa bayan rasuwar Hassan sai Abdullahi dan Abbas ya ce wa Muawiya amma ma abqa Allahu li amiral mu'minina falan yasu'ani Allahu wa lan yukhzini ce amma matukar dai matukar dai Allah ya bar mun sarkin mu'minai yana nufin Muawiya to ba zan taba shiga damuwa ba kaga wannan alama ce ta yarda alama ce ta yarda da amincewa su matukar dai Allah ya jinkirta min kai muna tare da kai to ba zan shiga damuwa ba in ji Abdullahi dan Abbas haka nan Sa'ad ibn Abi Waqqas ɗaya daga cikin waɗanda aka yi bushara da aljanna yake cewa ma ra'aitu ahadan ba'da Usman aqda bi haqqin min sahibi hadha al-bab ya zo kofar gidan Muawiya yace bayan sayyidina Usman ban taba ga kuma wani wanda yake bawa mai gaskiya gaskiyarsa ba kamar wanda yake ma'abucin wannan gida yana nufin mu'awiya abu darda yake cewa ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi salati rasulillahi min amirikum haza ban taba ga mutumin da sallarsa take kama da sallar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ba sarkin nan naku ba yana nufin mu'awiya to anan ne uh, ibnu ibnu taymiya rahimahullah da ya kawo asar na ibnu abbas da na abu darda asar na ibnu abbas wanda ya ce mu'awiya faƙihi ne da kuma asar na abu darda wanda ya ce mu'awiya yana wato ya fi kowa kwatanta irin sallar manzan Allah to shine ibnu taimiyya ce fa shahadatu sahabati bi fiqhihi wa dinihi wannan shaida ce sahabbai suka bawa suka bayar dangane da mu'awiya game da abin da ya shafi iliminsa da kuma addininsa <coughs> waye ya ba da shaida dangane da iliminsa wa shahidu bil fiqhi ibnu abbas wa bi salati wanda kuma ya ce yana kyautata sallah waye shi ko abu darda ibnu taimiyya ce wa huma huma waɗannan ai su ne in kana maganar ilimi aka ce abdullahi dan abbas ai kaga an je fatiya in ana maganar abin nan tsoron Allah da zuhudu da gudun duniya aka kawo abu darda to kaga nan ma sai dai a sha fatiya ce wal atharul muwafiqatu li hadha kathira ce abinda zaka samu daga sahabbai da tabi'ai waɗanda suke ƙara ƙarfafa irin wannan batu nasu suna da yawa sa'id ibn al-musayyib sayyidut tabi'ina shi ma ya yi masa shaida mai kyau kamar yadda ibn wahab ya ji daga malik shi kuma daga zuhuri yake cewa na tambayi sa'id ibn musayyib game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da ni isma ya zuhuri ya kai wannan zuhuri wato wanda ya fito daga kabilar banu zuhura shine a zuhuri ka saurare ni shi man mata muhibban li abi bakar wa umar wa usman wa ali wa shahida lil asharati bil janna wata rahama ala muawiya kana haqiqan ala Allah Allah yunaqishahu al hisab yace ka saurare ni wanda duk ya mutu yana son Abubakar yana son Umar yana son Usman yana son muauya ya shaida ma waɗannan sahabban sauran guda goma yace duk ya yadda yan aljanna ne sannan aka ambaci Muawiya yace rahimahullah yayi masa addu'a Allah ya ji kansa ya ce to wannan ya cancanci ubangiji ta'ala ba zai bincike shi ba ranar gobe haka nan akwai wani tabi'i al-mu'afa ibn imran yake cewa ya ji wani mutum yana tambayar shi mu'afa ibn imran wani rabah ibn jarrah ya ce ya ji wani mutum yana tambayar mu'afa ibn imran yana cewa da shi ya aba mas'ud aina umar ibn abdulaziz bin mu'awiya yaya za mu kwatanta umar ibn abdulaziz da mu'awiya wato waye ya fi wani kun san umar ibn abdulaziz ba sahabi ba ne ba sahabi ba ne ah, tabi'i ne yana cikin tabi'ai mu'awiya sahabi ne sai wanda yake sa ya waye cikinsa ya fi wani umar ibn abdulaziz ko mu'awiya sai yake tambayar wannan malamin al-mu'afa ibn imran faghadiba min zalika ghadaban shadidan yayi fushi fushi mai tsanani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ka dauko wani wanda ba sahabi ba duk bardarsa duk martabarsa kana tambaya wai waye a gaba wannan sai ya bata masa rai sai ya ce la yuqasu bi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahad babu wani da za a kwatancensa da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a rinka kiyasin sa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace muawiya sahibuhu wa sihruhu wa katibuhu wa aminuhu ala wahillahi azza wa yace muawiya din nan sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam sirikin annabi ne sallallahu alaihi wasallam annabi yana auren yayarsa sannan katibuhu shine marubucinsa sakataransa ne sannan kuma aminuhu ala wahillahi ya ba shi amana ya amince masa dangane da wahayin Allah kuma yanzu ka zo kana cewa waye yafi waye fi wani wannan sa shi fi shi Abdullahi ibn Mubarak al kurasani shi ma ɗaya daga cikin limamai ne na shiriya manya-manyan malamai yake cewa mu'awiyatu inda na mihna mu mu'awiya a wajen mujarraba ne famar ra'ainahu yanzuru ilaihi shazaran ittahamnahu alal qaumi ya'ani sahaba yace duk wanda muka ga yana yi wa muawiya gani gani to za mu shi tuhumce shi yana sukan sahabbai to duk wanda zai fara taba muawiya to zai taba sauran sahabban ne abdullahi dan mubarak yake cewa abin da aka tambaye shi ake cewa ma a في رجل قال رسول الله sallallahu alaihi عليه وسلم سمع الله لمن حمده قال معاوية من خلفي ربنا ولك الحمد an tambaye shi game da mu'awiya me zaka ce game da mu'awiya sai ce me kake so zan faɗa game da mutumin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi ruku'u ya ɗago ya ce sami allahu liman hamida shi kuma yana bayan annabi ya ce rabbana lakal hamdu wato mutumin da ya yi sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kake so kuma in faɗa dangane da shi shi yasa lokacin da aka tambaye shi muawiya shi yafi ko umar ibn Abdulaziz sai ce la turabun fi min kharai muawiya ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun aw afdalu min umar ibn Abdulaziz ya ce turbaya turbayar da za ta shiga hancin muawiya tare da manzan Allah to yana tare da manzon Allah yana ba shi kariya yana hidimta masa ƙura ta shiga hancinsa to ta fi falala sama da umar abdulaziz wannan duk suna faɗar wannan don kada su ba ba ka ƙofa har ka ma samu wata dama ka ci mutuncin waɗannan bayan Allah duk kuskuren da za su yi in ka ɗauko abin ɗinsu in ka ɗauko hasanat ɗinsu to sai ka ga suna da hasanat gingima gingima kuma Allah ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at innal hasanati yuzhibna sayi'at da mai yan aljanna za su shiga aljanna ba da rinjayen hasanat ba ko za su shiga aljanna ne saboda ba su da laifi ko na sisin kwabo ba awo za a yi ba ba man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya ai aunawa za a yi kaga ashe za a zo da laifuffukan to idan rabbul izzati shi kansa da wannan yake hukunta mutane wani kuma ya zo ya ce ai muawiya yana da laifuffuka guda uku yayi kaza yayi kaza yayi kaza saboda ka tsine masa wannan mutum ne fi sabilillah don mutumin da Allah ta'ala ya bashi guzurin hankali ba zai saurari wannan magana ba abu tauba rabi ibnu nafi alhalabi malami ne shekara 241 shekara ɗaya suka rasu da imam ahmad yake cewa mu'awiya ibnu abi sufyan sitru ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa iza kashafa ar-rajulu sitra ijtara'a ala ma wara'ahu yace muawiya labile ne na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya daga labilan to yana so ya kutsa ya tabo abinda da yake bayan labilan to muawiya labile duk wanda kaga ya fara kwankwasan muawiya to zai shiga ya kwankwashi sauran sahabban an tambayi imamu ahmad game da mutumin da yake sukan mu'awiya da umar da amur ibn al-as sai a ce da shi rafidi rafidi wanda aka ce da shi rafidi a wancan lokaci babu shakka an ba shi ban mushi babban tabo a ce da shi rafidi rafidi shine wanda baya san abubakar da umar yake kafirta su ce wanda yake sukan mu'awiya a kira shi da wannan sunan sai imamu ahmad ya ce innahu lam yajtari alaihi ma illa walahu khabi'atu sau ai bai samu ramar rashin kunya ga mu'awiya ba da amr ibn al face a zuciyarsa akwai mummunan dafi akwai mummunan kulli a zuciyarsa wa ma yabghudu ahadun ahadan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa wa lahu dakhilatu saw ce babu wani wanda zaka samu yana nuna kiyayyarsa da gabarsa ga ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam face yana da mummunan kulli a zuciyarsa kuma ka duba zaka gani duk wanda zake taba muawiya to zaka ga ya shiga sai yana taba sauran sahabban manzon Allah manyan abokansa saboda haka kamar yadda abin nan shi wancan malami yake cewa labule ne wanda dai ya daga labulan to sai ya zungura abin da yake bayan labulan muawiya a zamanin na umar na umar shi ya fara jawo muawiya ya ba shi matsayi lokacin za a buɗe wani gari da ake kira kaisariya a cikin sham cikin yankin syria ya ɗora masa nauyin ya jagoranci irin da za ta je ta yi wannan buɗi kuma ya ci nasara bayan dogon lokaci da ya ɗauka yana ainihin sama wato yi wa wannan gari ƙofar rago sannan bayan ɗan uwan mu'awiya yazid ibn abi sufyan wanda da shi ne kamar gwamna a dimashka shi yazidu lokacin yana gwamna yazidu ibn abi sufyan ba yazidu dan muawiya ba yazidu ibn abi sufyan wani sahabi ne kamar da muka faɗa dan uwan abu sufyan ne lokacin yana gwamna a dimash ya jawo abu sufyan ya ɗora masa nauyin ya je ya kula da sawahilu sham akwai garuruwan da suke makotaka da garin sham wanda kun san a wancan lokacin mutanen rumawa ruma turawan rum suna yawan kawo samame da farmaki ga musulmi suna ta kokarin yadda za su yi su murtsike musu su a arewa waɗancan kuma a kudu mutanen iraki sauraka a gabas mutanen iraki suna ta kokarin yadda za su mutanen farisa farisawa suna ta kokarin yadda za su cinye musulmi ta gabas waɗannan kuma ta arewa to lokacin sayidina a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama tun lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara fafatawa da su mun san gazwatu tabuk da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita ya fita ne domin yakan rumawa gazwatu mu'ta ita ma yaƙi ne da rumawa sannan bayansa jaishu usama da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura rundunar usama ya tura ta ne domin aje a wato a tare farmaki da rumawa suke kokarin su auka wa musulmi to a wannan lokaci lokacin sayyidina abubakar aka yi waƙatul yarmouk wanda aka ci garuruwan rumawan da yawa aka kwato garuruwan larabawan da rumawa suke mulkin mallaka da dama musamman ita sham to haka nan lokacin na umar aka ci gaba da wannan to yazidu yana a yazidu ibn abi sufyan yana daga cikin wanda suka jawo muawiya suka bashi ragamar jan runduna da za su ainihin kokarin yadda za a a fatattaki rumawa waɗanda suke kokarin su su yi mulkin mallaka a cikin kasashen larabawa bayan wafatin yazid ibn abi sufyan sayyidina umar ya ya bawa muawiya wato karin shugabancin garuruwa da can akwai dimashq akwai ba'labak akwai albalqa dimashq syria ba'labak a cikin uh, labanan albalqa a cikin urdun to da waɗannan duka a ƙarƙashin yazid ibn abi sufyan suke bayan rasuwarsa sai na umar ya naɗa muawiya ya ci gaba da kula da su kamar shine gwamnan sa nan daga nan kuma wasu garuruwa da suke karkashin wasu da na umar wasu suka rasu wasu na umar ya musu ritaya sai ya haɗa garuruwan sham gaba ɗaya sai ya ba wa muawiya cewa ya ci gaba da rikewa. duk da cewa a wannan lokacin baya da shekaru da yawa wanda har har wasu daga cikin dattawa suka rika mamaki ya za a yi wannan yanki wanda yake mai tasiri kwarai da gaske kuma mai girma kuma a danka shi a hannun wani mai kananan shekaru don lokacin shekarunsa ba su fi talatin da wani abu ba fi talatin da biyar ba aka danka masa irin wannan garuruwa to shi ne sai umar yake cewa lumuna ne fi wilayati fi wilayati kuna zargina akan na bashi rikon wasu garuruwa cewa ana sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu allahumma ij'alhu hadiyan mahdiyan wahdi bihi ce ni kuma na ji manzo Allah yana masa addu'a yana cewa Allah ka sanya shi mai shiryarwa kuma shiryayye kuma wanda za a shirye ta hanyarsa wannan addu'a ta sa ni kuma na jawo shi na bashi irin wannan matsayi ya yi aikace-aikace da yawa yana daga cikin aikace-aikacensa a zamanin sayyidina umar lokacin da ya zama gwamna a sham ya tsara wani tsari na asawafi shawati asawafi shawati a wancan lokacin kamar da muka ce rumawa suna ta kokarin yadda za su kawo farmaki su murkushe idan an kada su sun fita sai su kuma yiwo shiri to mu'awiya shine akan wannan iyakar don haka shine zai rika kula ba zai ba su dama ba kuma shi zai yi kokari ya riga su kafin su su kawo masa shi ya riga su ya kai musu to shine sai ya tsara wasu randunoni akwai waɗanda ake fita a lokacin bazara akwai da ake fita a lokacin abin nan a lokacin sanyi akwai lokacin zafi akwai lokacin sanyi kamar rihilatu shita'i was saif to shi ma sai ya tsara wannan to shine farko wanda ya fara kawo wannan domin ya ga ya ba wa kasashen musulmi kariya daga irin farmaki da rumawa suke suke abin nan fita ta farko ko wasu daga cikin fitar da aka yi shi ya jagoranci fitar ma ta shekara 22 bayan hijira da 23 bayan hijira duk shi ya rika jagoranta ta har sai da ya shiga amuriya wanda da a tsakiyar garin lumawa ne kuma a ƙarƙashin mutanen da suka yi aiki a ƙarƙashinsa akwai manyan sahabbai akwai irin su ubada tibnus samit kamar da muka ji akwai irin su abu ayyub ansari akwai irin su abu zarril gifari akwai irin su shaddad ibnu aus da manyan sahabbai ne kuma suna cikin karkashin rundunarsa wanda duk yana nuna yadda suka yadda suka amince suka sallama muawiya tun a wancan lokacin muawiya a zamanin sayyidina usman bayan wafatin sayyidina umar sayyidina usman ya karbi ragaman mulki ya ci gaba da tabbatar da muawiya akan da dama daga cikin yankin sham wanda yake rike da su kamar yadda ya tabbatar da da gwamnoni da dama kamar na bahrain kamar na yaman kamar na masar duk ya tabbatar da su suka ci gaba da riƙewa sannan kuma ya ƙara wa mu'awai wasu daga cikin garuruwan sham har aka zama bayan shekara biyu kusan mu'awai shi ke rike da sham ma gaba ɗaya saboda ka kaga ba ba sayyidina usman ne ya naɗa shi ba tun zamanin sayyidina umar aka naɗa shi yana daga babban aikin da ya yi kamar yadda muka faɗa a baya shine in insha usturul bahri da can larabawa ba su san su shiga ta cikin teku ba amma rumawa da farisawa sun kware wajen wannan suna da jiragen yaƙi shine farkon wanda ya fara yin jirgin yaƙi na ruwa na musulmi mu'awai shine farkon wanda ya saboda shine farkon wanda ya fara fita shine kuka ji wacce annabi mafarki da annabi yayi to mu'awiya shine farkon wanda ya fara shirya jiragen da za su fara fita yaki tun zamanin sayyidina umar sayyidina umar yana dakatar da shi a zamanin sayyidina usman ya cimma burinsa to gashi kuma lokaci yayi kuma yanzu muka fara tafiyar saboda haka mun kwana a nan amma insha Allah laraba mai zuwa za a dawo a dora assalamu alaikum